Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To kamar kullum bayan labaran duniya muna ɗauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin masu saurare, rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe.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 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti 20 zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu saurare Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokacin da fatan kuma an wayi gari lafiya. To kafin shirye-shiryen da muke dauke da sai Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman su. ma'aikatar lafiya gaza ta ce adadin waɗanda suka shahada sakamakon hararen isra'ila ya kai mutane 16,248 ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna akan wajibcin dakatar da isra'ila kan kisan kare dangi da take yi wa al'ummar gaza a taron najeriya kuwa gwamnatin kasar ta sake kiran mahukuntan sojin jamhuriyar nijar kan su saki tsohon shugaban kasar muhammad bazoum yanzu kuma ga labaran dake-dake kakakin ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ashraf gaddura ya bayar da wani bayani da ke cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza ya zuwa daren jiya ya kai mutane 16,248 yadda kusan 44,000 kuma suka samu raunuka kakakin ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ya bayyana cewa tun bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa yanzu haramtaccen kasar isra'ila ta kashe falasɗinawa 1,248 tun daga daren juma'ar da ta gabata sannan kuma bayyana cewa har yanzu isra'ilan tana ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare a kan gidajen jama'a da kuma asibitoci da makarantu da cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya inda dubban ɗaruruwan fararen hula suka fake domin tsira da rayukansu sannan kuma ya jira cewa daga cikin waɗanda suka shahada fiye da kashi saba'in cikin ɗari mata ne da ƙananan yara ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar a daren jiya talata cewa minista harkokin wajen kasar sergei lavrov ya gana da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahian inda suka tattauna halin da ake ciki a yankin zirin gaza sanar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rasha ta fitar ta ce ministocin kasashen biyu sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka shafi batutuwa na kasa da kasa da ake ciki a halin yanzu da kuma halin da ake ciki a palestino da kuma fatan sake aiwatar da shirin haɗin gwiwa domin tunkar halin da ake ciki shirin nukiliya na ƙasar iran yana daga cikin abubuwan da ɓangaren biyu suka tattauna ministocin ƙasashen biyu sun gana ne a wani bangare na ziyarar da hussein amir abdullahiyan yake kaiwa a birnin moscow domin halartar taron ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin tekun caspian wato rasha iran kazakistan azerbaijan da kuma turkmenistan sarkin kasar qatar tamim bin hamad al thani ya ji da cewa babban abin kunya ne kasashen duniya yadda suka zara ido suna kallon danyen aikin da isra'ila take tafkawa a kan al'ummar yankin zirin gaza yana mai cewa isra'ilan ta karya dukkanin ka'idoji da dokoki na tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma tafka laifukan yaƙi waɗanda suka cancanci hukunci a kotun manyan laifuka ta duniya a jawabin da ya gabatar a yan gudanar da taron koli na kasashen yankin tekun fasha karo na 44 wanda a gudanar a birnin doha na kasar ta qatar sarkin kasar ta qatar ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suke faruwa a yankin da kuma batutuwa na kasa da kasa waɗanda suke buƙatar haɗin gwiwa domin yin tasiri daidai da maslaha ta al'ummomin yankin ya bayyana cewa babban abin da ya fi daukar hankali ya kuma fi cima al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ma yankin tekun fashito a kwarya shine batun rikicin da yake faruwa a palestino musamman ma kisan kiyashi da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza inda ta kashe dubban fararen hula aksarinsu mata da ƙananan yara ba tare da duniya ta iya ɗaukar mataki na dakatar da wannan kisan kiyashi ba ya ce wannan babban abin kunya ne ga dukkanin gwamnatoci na kasashen duniya sannan kuma ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen yankin tekun fasha da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen larabawa da na musulmi domin ɗaukar matsaya guda ɗaya wajen tankarar wannan lamari to jama'a masu kada a shafa labaran suna zumuku muku ne daga hausa radio tehran ministan harkokin wajen taron najeriya yusuf maitama tama tugab ya ce har yanzu ecowas a shirye take domin tattaunawa da sojojin jamhuriyar nijar da suke jiyon mulki akan batun sakin hambararren shugaban kasar muhammad bazum kafin a fara duk wata tattaunawa ta cirewa jamhuriyar nijar din takunkumi najeriya dai ta buƙaci a sake hambararren shugaban na jamhuriyar nijar muhammad bazum sannan kuma gwamnatin mulkin sojin kasar ta bashi damar zuwa wata ƙasa in ji ministan harkokin wajen na tarin najeriya a halin yanzu dai najeriya ce ke shugabantar kungiyar rai tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ecos wadda ta kakaba wa jamhuriyar nijar takunkumi bayan jin mulki wanda ya kifar da gwamnatin bazon a watan yulin da ya gabata ta har walawi a tare ta najeriya kotu ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin ɗaurin rai da rai saboda daukar nauyin kungiyar boko haram an yanke ma mutanen hudu hukuncin ne bayan da suka amsa laifin da gwamnatin tarayya take tuhumar su da aikatawa wajen bayar da goyon baya da kuma ɗauki ga ƙungiyar boko haram wanda kotun tarayya wadda take yankin dawaki a abuja ta yanke waɗanda ake tuhumar da sun nemi mai shari'a binta niyako da kuma mai shari'a emeka and wade da su yi masu sassauci bayan an karanta masu tuhume-tuhume daban-daban da kuma hukuncin da aka yanke a kansu to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran to a gaida abdullahi salihu usman katsina dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da duniyar mu a yau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 'yan kasar siriya suna ci gaba da yin gudun hijira zuwa kasar cyprus domin neman tsallakawa zuwa kasashen turai yayin da wasu jama'ar kasar ta siriya suke bayyana cewa ko dai gudun hijira ko kuma mutuwa da yunwa a kasar su da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. baya-bayan nan dai ana ci gaba da samun karuwar tururuwan bakin haure da dama da suke hijira ta hanyar kwalekwale kwale daga gabar tekun garuruwan tartus da lazikiya na kasar siriya zuwa yankin cape greco da ke kudu maso gabashin kasar cyprus wani rahoto na baya-bayan nan da jaridar philly news ta kasar cyprus ta fitar yana nuni da cewa mafi yawan bakin haure daga cikin 'yan cirani da suke tsallakawa zuwa kasar cyprus ta hanyar teku ba bisa ka'ida ba a bana suna fitowa ne daga kasar syria inda yawansu ya nimka zuwa gida hudu idan aka kwatanta da bara rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasar siriya da suke neman mafaka a kasar cyprus sun kai kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 23 cikin 100 a bara a cewar bayanan da hukumar kula da shige da fice ta 'yan sandan cyprus ta fitar gabar tekun garin tatos na kasar siriya dai ya yi kaurin suna a matsayin wajen da masu fasakwabri da bakin haure suke amfani da shi wajen ficewa daga kasar saboda kusancinsa da tsibirin bahar rum da bai shige kilomita 200 ba musamman a halin yanzu da aka samu rashin tsauraran matakan tsaro da na rashin hana zirga-zirgar jiragen ruwa idan aka kwatanta da lardin lazikiya al'ummar siriya da suke rayuwa ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar suna fama da matsalolin rayuwa fiye da muni tun farkon bullar yakin ƙasar kimanin shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma kusan kashi casa'in cikin ɗari na jama'a suna wurga rayuwarsu cikin hatsari ta hanyar gudanar da tafiye-tafiye ta hanyar teku a matsayin baƙin haure ba a kan doka ba domin yin ƙaura daga ƙasar ta hanyar tekun bahar rum da nufin neman rage tsananin masifar ƙangin talauci da suka shiga tun daga shekara ta 2012 sakamakon haka mafi yawan jama'a suke shiga cikin kasadar ratsa teku domin neman shiga ƙasashen turai guguwar hijira ba bisa ka'ida ba daga ƙasar siriya zuwa cyprus yana gudana ne ta hanyar bakin teku mai nisa wanda ya tashi daga birnin tatus zuwa birnin baniyas da ke shiyar arewacin tatus inda ake jigilar mutane da dama a cikin kwale-kwalen kamun kifi na katako waɗanda ba su dace da jigilar mutane ko yin tafiya mai nisa ba lamarin da yake matsayin barazana ga rayuwar bakin haure Abu Ja'afar ɗan fasakwabri ne daga birnin Tatus a hirarsa da gidan talabijin na Aljazeera ne ya bayyana cewa masu tafiya cirani da yake ɗauka a cikin jirginsa sun fito ne daga sassa daban-daban na ƙasar Siriya amma akasarinsu daga garuruwan da suke gabar tekun Tatus da Lazikiya ne. dangane da hanyoyin gudanar da tafiye-tafiye kuwa abuja afar ya yi nuni da cewa fasinjoji suna fara taruwa ne a wasu gidajen haya da suke yankin ko otel-otel da suke kusa da wurin suna jiran cikin adadin da aka tsara gudanar da safararsu sannan kuma bayan kammala shirye-shiryen fara tafiyar musamman lura da yanayin da ya dace da tafiya a teku sai mutane su taru a wurin kwale-kwalen sannan a karbi kuɗaɗe daga hannunsu kuma a rarraba musu rigar ceto da za ta hana nutsewar mutum a cikin teku idan aka samu matsala daga nan kuma sai jirgi ya kama hanya abu ja'afar ya kara da cewa yana gudanar da tafiye-tafiye sau biyu ko fiye da haka a mako guda gwargwadon yanayin kadawar iska a teku kuma kuɗin tafiya na manyan mutane ya kai dalar amurka dubu uku da ɗari biyar sannan na yaro kuma dala dubu biyu fasinjoji suna isa tsibirin gabar tekun ƙasar cyprus a tsawon sa'o'i shida idan har yanayi yana da kyau dangane da tsadar kudaden tafiye-tafiye ta hanyar teku imran dan shekaru 37 a duniya kuma dan jarida sannan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama daga birnin titus ya shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa mafi yawan masu fasakwabrin bakin haure ma'aikata ne da suke aiki a ƙarƙashin rundunar tsaro da take hana safarar bakin haure amma batun karɓar kuɗaɗen cin hanci da rashawa ya sanya ba su gudanar da ayyukansu akan ƙa'ida. don haka saboda kudaden cin hanci da za a baiwa jami'an tsaro ya kan sa farashin kudin jirgi da ake karɓa daga bakin haure ya haura ko da yake abuja afar ya tabbatar da cewa adadin bakin hauren da yake ɗiba a cikin kwale-kwalensa baya wuce fasinjoji 25 a kowace tafiya amma bakin hauren da suka isa kasar cyprus sun ruwaito cewa a wasu lokuta adadin fasinjojin da suke cikin kwale-kwalen jigilar yakan kai fasinjoji 60 a maimakon fasinjoji 15 da kwale-kwale yake iya ɗauka a bisa ka'ida inda mafi yawan kwale-kwalen jigilar bakin hauren suke isa yankin tsibirin cape gerico da ke kudu maso gabashin kasar cyprus bakin haure da 'yan gudun hijiran siriya suna fuskantar mawuyacin hali na rayuwa a kasar cyprus tare da taɓarɓarewan ayyuka a cibiyoyin karɓan bakin haure da 'yan gudun hijira gami da jinkirin gudanar da ayyukan neman buƙatar su ta samun mafaka inda suke shafe tsawon watanni ba a yanke shawarar karɓar su ko korar su ba ta hanyar maido da su zuwa ƙasashen su musamman saboda rashin samun guraben ayyukan yi da kuma karuwar matsalar nuna wariyar launin fata a kasar a 'yan shekarun baya-bayan nan jihad rahal ɗan shekaru 28 a duniya kuma magini ɗan asalin ƙasar siriya ya yi gudun hijira ta hanyar jirgin ruwa daga garin baniyas na ƙasar siriya zuwa ƙasar cyprus ya shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa ya bar siriya zuwa ƙasar cyprus a cikin jirgin ruwa da wasu mutane 40 kuma yawancinsu matasa ne sannan tafiyarsu ta zo da sauki don haka sun isa tsibirin ƙasar cyprus bayan shafe sa'o'i bakwai daga nan aka tura su wata cibiyar killace bakin haure kusa da babban birnin cyprus inda suka rubuta bayanansu kuma a can ya gabatar da takardunsa ta neman mafaka don samun mafaka a kasar a hukumance hakika jihad rahal bai fara fuskantar wahalhalu ba har sai bayan barinsa cibiyar tattara bakin haure inda ya shafe tsawon watanni bakwai a kasar cyprus babu aikin yi kafin daga bisani ya samu damar yin aiki a wani gidan burodi da ke kusa da inda yake zaune kuma yana cewa rashin iya yaren turanci da harshen kasar sun ƙara janyo dalilan zamansa babu aikin yi sannan wurin da yake zaune yana da nisa da birni da ake gudanar da harkokin rayuwa sosai lamarin da ya kara wurga shi cikin tsaka mai wuya don haka a takaice dai samun aikin yi yana da wahala ga 'yan gudun hijira jihad ya ci gaba da bayyana cewa ba don yan uwansa sun karɓe shi a gidansu ba da ya yi rayuwar kan hanya tare da kwana a kan titi kamar sauran yan gudun hijirar siriya da ya sani a cyprus 'yan gudun hijira da bakin haure a kasar cyprus na fama da matsalar rashin gidajen kwana da hakan ke tilasta musu kwana a wuraren rayuwar marasa galihu ko kwana a wuraren da babu kowa sakamakon tsadar kuɗin haya na gidajen kwana da kuma rashin ingantacciyar hanyar samun kuɗin shiga a watan agustan da ya gabata 'yan sandan kasar cyprus sun kori 'yan gudun hijira daga wani rukunin gidaje da babu mutane ciki bayan da al'ummar yankin suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da kasancewar 'yan gudun hijira a wurin lamarin da ya kai ga raba 'yan gudun hijira kimanin 600 da matsugunansu baya ga rashin samun guraben ayyukan yi da matsalolin gidaje 'yan gudun hijirar siriya da bakin haure da suke tafiya kasar cyprus suna fama da matsalar jinkirin tantance 'yan gudun hijira da za a amince da karɓar su a kasar inda 'yan gudun hijira suke shafe tsawon watanni ba su san makomarsu ba bugu da ƙari 'yan gudun hijira a cyprus suna fuskantar karuwar nuna wariyar launin fata a kansu tare da goyon bayan wasu ƙungiyoyin siyasa a ƙasar a watan satumban da ya gabata cyprus ta shaida wata gagarumar zanga-zanga inda masu zanga-zangar suke rera takin cewa ba a mara ba da 'yan gudun hijira duk da rashin kyawun yanayi na 'yan gudun hijira a cyprus amma sun kasance fiye da yadda suke rayuwa a kasar syria a cewar bisam 'yar shekaru 25 a duniya wacce take rayuwa a kasarta ta syria da 'ya'yayanta guda biyu a ƙauyen da ke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar madam bissam ta kara da cewa ita da mijinta ba su samun abincin yau da kullum ballantana biyan bukatun yara da kula da lafiyarsu samar musu da kayayyakin da za su sanya lokacin rani da damuna musamman sakamakon yadda farashin kayayyakin bukatu suka yi tashin gwabran zabi a kasar saboda taɓarɓarewar haƙar tattalin arziki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 BOH Hausa Hiran mai magana Sa'adu Isa Jumhurin jihar jihar ta mazaunin kasar Gambia ina mika saƙon ta'aziyata da 'yan uwa musulmin al'ummar Najeriya wanda suka rasa rayukansu a wurin maulidi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda birgi yake saka musu mai wasu suka rasa rayukansu wasu suka jikita allah yi allah su allah shi musu rahama mai magana sa'adu isa Jan nijar jihar ta mazaunin kasar gambia na gode bai assalamu alaikum warahmatullah mai magana yakuba mai aski wa da raka jihar da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama domin na kara bayyana ra'ayina akan abubuwa guda biyu da suka ja hankalinmu musamman ma cewa wai ba za su cire takunkumi ba dole sai an saki tsohon shugaban kasa muhammad bazum kira na anan shine kasu cire kasu cire wannan takunkumi kuma yana da kyau su shugabanni su fita daga cikin wannan kungiya domin ba ta da wani amfani domin ba manufofin talakawan afirka take so ta cimma ba a manufofin turawa da kuma su kansu shugabannin da kuma lonar kira na yanar biyu zuwa ga al'umma a ci gaba da dagewa da addu'a allah ya kawo warwara akan wani al'amari ba a neman a rika wajen zuwa wasu shugabanni ko turawa ta cire mana takunkumi ba mu ci gaba da mu ga allah kuma abubuwa guda na biyu shine cewa niger da burkina faso sun fice daga gefen kashi sahel wannan gaskiya abin farin ciki ne kuma ya yi daidai domin babu abin da wannan kungiya ta tsina kasashen afirka wajen harkar tsaro tattalin arziki da dai sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu giran rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local gamin magami a tarayyar najeriya kuma bayis ciyaman na kungiyar masu kira sauraron rediyo afirka ina so ku bani dama domin na yan kira ga gwamnatin najeriya a bisa wannan makudan kuɗi da za su kashe domin gina ma mataimakin shugaban ƙasar najeriya watan kashe shatima gida a abuja wani wanda ministan abuja ya bayani wato wannan ya nuna rashin adalci karara kuma ya nuna rashin sanin aikin da suke yi a halin da talakawan najeriya suke ciki bai kamata a ce ana iya kashe zunzurutun kuɗi sama da dala miliyan 700 a ce za a gida mataimakin shugaban kasa gida ga talakawa suna fama da yunwa da kuncin rayuwa ga marayu ga zaware ga 'yan gudun hijira ga tashi ga da muke fama da su a cikin ƙasar mu ta najeriya amma yanzu saboda rashin adalci a ce za a a gina mataimakin shugaban kasa gida na wannan makudan kuɗi ba sa diba irin halin talaka suke ciki ubangiji allah shi kyauta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala radio Tehran muna muku murna da ba mu iko da kuke muna magana a cikin tashar taku muna jin daɗi mu ne uwayen yara waɗanda aka kama bisa kan aikinsu mun gode ma Abdulrahman Chani kwarai kwarai Allah shi kama mishi Fatima Mudi ce daga agras wanda aka kama yara na ni akwai ɗana wanda yake cikin gidan kaso na Niamey mun yi murna da haka Allah shi kama mishi ubangiji ya rika mishi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyo radiyon musulunci da ke iran da farko dai suna na malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ra'ayina na yau dangane da abin da ya shahi kasashen kasan mu ta nijar da ta bi sahun mali da burkina dan hita daga wannan kungiya saboda ni a ra'ayina ban ga amfani ba shigar su gashi nan dalilin shigan mu ecowas ga abin da ta kawo mamu babu wani amfani babu wani alkhairin da ke ciki saboda haka duk lokacin da ka shiga wani abu shi kenan ba a tausan talaka ba a tausan 'yan kasa ba a tausan yara ƙanana ba a tausan tsohi ba a tausan marayu ba a tausan kai hatta 'yan gudun hijira da ke akwai ba a tausan ma waɗanda ke kwance likita ma ga sunan ba abin da ya sha musu kai kawai ra'ayin su ne in sun ga dama in su sun rayu kowa ma ya mutu ba ƙasa ma duk duniya ta mutu in sun su rayu ina umarnin ma shiga irin wani kungiyoyi na gode magana malam kabiru daga nan marayi dan guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar salamu alaikum sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada ya jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan ziyarar aiki wanda wa'ansu jami'an kasar rasha suka kama hafsan sojin kasa salisu modi to gaskiya wannan ziyara mu mun ji daɗin ta kwarai da gaske saboda yanzu ne muka tabbatar da cewa ƙasar mu ta samu abin da ake ce mu inci ba wai na takarda ba na zai zahiri saboda gaskiya ƙasar mu kowa yake bibiya lamuran ƙasar mu ya san da cewa yanzu ne aka samu inci ina mu ina da ma'amala da ƙasar rasha yan siyasar mu ba yiwa su yi tunanin ma wannan ma'amala da kasar rasha saboda ko te kasar faransa tana sa musu ido to kenan kaga wannan kamun yi wanda eh, jami'an ƙasa ta Nijar suke yi muna musu addu'a su ci gaba kuma ba rasha ba kawai duk abokan hulɗa wanda za su sa ƙasar mu su kama mana ci gaba kofa a buɗe take kuma ƙasar Nijar tana da abin da za ta hulɗa da wa'ansu ƙasashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya Hausa mai magana Muhammad Lawan dan kwaro an a jihar da Magaram. A wannan mako eh ra'ayina a cikin wanga shiri shine abin da ya muni daɗi shine fecewa da eh, Nijar suka yi daga cikin eh, jeri na kasashen Jesang Sahel da suka yi wanga abu yayi muni daɗi sosai duba da yadda eh kaga da Jesang Sahel kasashe guda biyar ne amma a tsakanin su babu haɗin kai ko kuma babu taimakeke Kenya wa juna kenan tunda Nijar ta gane da ita da sauran kasashen nan guda uku da suka gane su yi su haɗa kansu su kuma wa'incan kasashe da suke ganin cewa eh su ba za su tahiya da Nijar ba ko kuma tahiya da kasashen da suke karkashin mulkin soja ba to sai su je su yi eh, nasu eh, tsarurruka mun sha Allah kasashen nan guda uku da muka hada kawunan mu eh za mu taimaka wa kanmu kuma Allah zai taimaka mana ku tashi lafiya mai magana Muhammad Lawan dan gwaro an tudu a jihar Damagara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar ce da farko dai suna na sani da'u alaskar daga nan cikin garin tsatsun burum a jamhuriyar nijar eh, ina so in dan yi tsokaci a bisa dangance da eh, wacce magana da na yi ga mambobin kungiyar ecowas da cewar a saki hambararren shugaban kasa muhammad bazum eh, idan aka saki hambararren shugaban kasa su kuma za su iya cire mu na wanga takunkumai da suka samu na to ni gaskiya ban goyon bayan haka saboda da zaran muhammed bazum ya bar kasar nan gaskiya ana cikin wata rudani duba ai ba yau aka fara juyin mulki a bisa kasar nijar ba kuma wanda aka hambar ake ba shi dama ya zamana a ƙasa har lokaci ya yi a iya sallama shi domin a kula da lahiyar mutum to amma ni gaskiya ban koyi bayan wanka maganar da kungiyar ecos ta faɗa a tashi lafiya sani da alaska tun daga nan tsatsun buroma. to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka rasa daga inda aka tsaya Assalamu alaikum BOH Radio Tahiran. Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Nijar da Magaram. Muna godiya bisa dama da kuke bamu faɗi ra'ayoyinmu. A yau ra'ayina shine mun ji ministan harkokin wajen najeriya ya hoto iya da cewa idan jamhuriyar nijar suna so a hudda musu takunkumi wai har sai idan sun saki tsohon shugaban kasa bazum muhammad wanda abu ne ba mai yiwuwa ba wannan tatsuniya ce don haka mun sani cewa shugaban kasa horon shi ne shi bai da bakin da zai hoto ya gama duniya sai idan an saki shugaban kasa bazum sannan a hudda ma nijar takunkumi shine yake amfani da yan ecos suna musguna ma jamhuriyar Nijar. To yana mai tabbatar muku sani cewa idan shi sungumi mahaukaci ne ita hauya da hankalinta. Shugabanninmu na Nijar wannan wanda suke mulki a yanzu muna jin daɗin wannan mulki da suke muna roƙon Ubangiji Allah ƙara haskaka musu Allah ɗora su akan ku. Don haka takunkumi ku hudda kala ku hudda mu Allah muka dogara da shi kuma Allah zai tsaya mana insha Allah. sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar lokacin da zan yi a yau nuna jin daɗi na ne zai musamman inda muka samu ziyarar manyan shugabannin sojoji na ƙasar rasha wanda suka kamu ziyara tun daga fadar kremlin har zuwa fadar shugaban ƙasa abdulrahman jani wadda take babban birnin yamai to hakikanin gaskiya mun ji daɗi da wannan ziyara kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske da haka muke kira da 'yan ƙasa da ma shugabannin ya kamata mu tashi mu yi tsayuwar daka don ganin cewa mun jajirce ƙasar mu ta ci gaba musamman inda muke sa samun halaka tsakaninmu da rasha da ma kasar china ya kamata mu tashi duk mu yi watsi da wani kiraye-kiraye da force za su yi da wani surutu na tarayyar turai wanda mu tashi mu gina kasar mu ta la'akari da kasar mu a yanzu ta yantu kuma ta samu jagorori wanda diya ne na gari muna fata allah ubangiji ba mu zama lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana yusuf mai gyaran salula daga cikin tashar da magaram eh, ina so a bani dama na bayyana ra'ayina ra'ayi na yau shine a bisa kan tahowa da eh, jagorori na rasha suka yi a nan kasar mu ta nijar to ubangiji allah sa wannan shine alheri kuma allah ya kama mana allah ya tabbatar da alheri cikin kasashen mu na musulunci da musulmi allah kama mana allah rufa mana asiri allah tabbatar mana da alheri mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin hausa na rfi hausa mai magana isu makeri ne madattai da magaram jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauraron radio na afirka rishar jihar da magaram ina so ku ba dama yi tsokaci a dangance da kucewa da kasar mu nijar ta da burkina faso su a kungiyar jason sahel to haka muna na'am da shi ganin cewar kungiyar wannan na kasashen yamma da kasashen mu na ecos da na tarayyar turai da ma ita jason sahel in duka ba maradin kasashen bane take aiki da su tana maradi ne da kasashen wanda suka asasa a kawo wannan kungiyoyi amma kuma yau shugabannin mu sun fara ganewa suna ficewa daga sun batan mu dai shine duk wani mai yawa kasashen mu kulle-kulle na makirci Allah ya tozarta shi kuma Allah ya maida mushi aniyar shi ko dan kasa ne kuma ko dan waje ne mana muna fatan allah ɗauka mu na sahel baki ɗaya na gode sashen na wasu tseren mai magana ishi ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi la. salamu alaikum radio biyoyi hausa dubin gaisuwa da fata alheri fata alheri ni ne naku alhaji usman abbo lima ahmad daga agadas jamhuriyar nijar to ni tsokaci na daga reni zuwa ecowas ecowas rashin tunani ne ko rashin fahimtar nijar ne ba ku yi ba Hakku ke neman wai in ba a saki nijar ba ku fidda in ba a saki bazin ba ku fudda mu Nijar takunkumi mance duka da mutum miliyan 20 da wani abu da kusa cikin kuncin rayuwa ba abinci ai ba wuta ba magunguna likita duk wannan tunanin ku bai zo gare su ba sai rai guda ran da yake kuma yanzu an kau da shi ba bisa mulki Allah ya riga ya kaddarto lokacin mulkin shi ya kare ba a wannan tunani sai tunanin mutum guda ku ce in ba a sake shi ba ku fidda mu Nijar takunkumi haba aiko wasu ya kamata kuma Nijar adalci mu mutanen Najeriya yan uwanmu ne danginmu ne ba mu da matsala da mutanen Najeriya gwamnatin Najeriya muke da matsala da ita to salamu alaikum boh ya musulunci na iran ni ne na kujibarin bako banga da ke jihar bauchi najeriya game da wannan takunkumi da aka ce an sama nijar to wannan wani abu ne wadda shi malam bahu ya ce wai babba abin da babba ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai hango ba so amma ba mu san me dalilin da wannan ministan ɗin najeriya abin najeriya ya sa ya faɗi wannan kalaman ba amma dai duba da la'akari da anayi da ake ya kamata a yi tsakaninmu da Nijar sai dai san barka tun da kusan bambancin da su dai kalili ne suna higa ƙasar mu na higa tasu. So amma ina roƙon wannan gwamnati ta mu Najeriya da a duba wannan abu da aka wannan takunkumi da aka sama Nijar a dan tsatsauta musu saboda su ma mutane waɗanda ba shi suke da shi ba dole sai sun fita sun nemo sannan su ce iyalansu da ma sauransu baki ɗaya. Na gode ni ne na ku jibarin bako banga da ke jihar bauchi Najeriya na fata za ku ta shi lafiya. To da fatan dai sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da ka ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa.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 kamar yadda muka sani ne mukan bijiro da al'amura daban-daban dangane da yanayin yadda ya kamata a ce rayuwar mu ta zamantakewa sawa'un tsakaninmu ne da al'umma a waje ko kuma a cikin gida tsakaninmu da iyali yaya ya kamata ta kasance domin samun tabbataccen rayuwa managarciya a tsakanin al'umma baki daya to mun kasance muna tsokaci ne akan rayuwar zamantakewa ta matasa matasa ɗin ma mace da namiji musamman a cikin gida wanda muke nuna cewa wannan tana shafar kuma rayuwarsu ta zamantakewa a waje tsakaninsu da abokai ko kuma tsakaninsu da ƙawaye to wani abu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu yi la'akari da shi a nan rayuwar cikin gida wanda muka ce a kowane lokaci ita ce asasi zamantakewar da take gudana a cikin gida tsakanin iyaye da 'ya'yayensu wallahi a kowane lokaci tasirinta yana da muhimmanci dangane da irin rayuwar da yara za su yi a waje yayin da suka fito ko makaranta ko kuma a unguwa tsakaninsu da abokai sauran yara ko kuma kawaye ma a kowane lokaci tasirin irin rayuwar da aka kasance ana a cikin gida ta zamantakewa takan bayyana a cikin ɗabi'u da yanayin yadda mu'amalar yaro take a waje zamantakewa yadda muka taɓa yin wani ishara a wasu ainihin bayananmu na baya mu 'yan adam an an halicci mu ne bisa cuɗanni in cuɗe ka wannan ya yi wani abu wanda zai taimaki wancan shi ma wancan ya wani abu wanda zai taimaki wannan dan adam bai kamata a ce an haife shi ko kuma ya zo duniya an halice shi ne ya zama shi kadai zai rayu ba domin rayuwa ta mutum shi kadai ba ta dace da rayuwar dan adam ba duk da cewa akwai masu irin wannan fikira din cewa mutum zai iya zama shi kadai ba ruwansa da kowa ba ruwansa da jama'a zamantakewarsa ya zama daga shi sai kansa kurin har ya koma zuwa ga allah ta'ala to wannan eh, wata fikira ce ta waɗansu daga ainihin masu ma'abuta tunani daga yammacin duniya wanda mu muka duba za mu ga fima da ta saba da addininmu na musulunci to mu kuwa mafi girman abin da muke ɗora wannan bayanai ko kuma waɗannan bayanai namu shine yadda tarbiyya ta zo a cikin al'amura na addininmu na musulunci to addinin musulunci yanda yake nuna ni in cuɗe ka da yanda yake nuna taimake ni in taimake ka hatta in ka dubi irin tsari na ibada tsari fa na ibada ubangiji wa ta'ala dai dama tsakanin ka da shi akwai alaka mai muhimmanci wato wani abu ne wanda yake dole ka ne ka bauta masa ko da kuma bai ce ka bauta masa ɗin ba saboda alakan da ke tsakaninka da shi na me na cewa shi ya samar da kai ya baka duk abin da kake bukata na rayuwa ya baka dukkan wasu abubuwa da kake bukata na arziki to ko ba komai da ya kamata wanda ya maka ni'ima ka zama mai godiya gare shi to zancen cewa mutum ya waje ba ya yi godiya ga wanda ya masa ni'ima kaga wannan godiyar alaƙa ce za ka samar zamantakewarka ta rayuwar duniya tana nuna maka cewa ka samar da alaka mai kyau tsakaninka da ubangijin ka subhanahu wata'ala to wannan mun daɗe mun yi ishara akan alaƙoƙi tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma alaƙoƙi tsakanin mashi ɗan adam da 'yan uwansa wato ababen halitta to wani abu mai muhimmanci shine in har wannan ya nuna alama ta zamantakewa to kuma suma bayin allah ɗin ya nuna cewa kai Tana da wasu bukatuwa gare su su ma suna da bukatuwa zuwa gare ka mecece irin waɗannan bukatuwan to ita ma a cikin wasu shirye-shirye namu mun yi isharori da yawa isharori dangane da zamantakewa ai ba abu ne wanda yake takaitacce ba abu ne mai yalwa kamar kogi ne mai faɗi a yayin da ka shiga ciki to fa sai da ka ga iya gani a cikin ƙarƙashin kogi za ka iya fagamni za ka iya ainihin yin iyo ka shiga yamma ka yi yamma ka yi kudu ka yi gabas ka yi arewa ka nutsa ka gaba ka kawo ƙarshen wannan kogi wato haka ya rayuwa take ta zamantakewa tsakanin al'umma to shi sa muka dinga ɗauko ɗaya bayan ɗaya musamman rayuwa yanzu ta cikin gida da muke ishara a kai cewa ashe ɗan adam tun da dai ubangijin da ya halitta ya nuna mana akwai alaƙa tsakanin kai da shi alaƙa ku ba kowa ba ta kuma mace illa ta bauta to tsakanin kai da ababen halitta ma akwai alaƙoƙi wanda duk kamar inda nake faɗa mun yi ishara akan haka to cikin gidan nan hatta mun yi ishara akan wajen alaƙa ce ta sanya a samu managarciyar rayuwar zamantakewa tsakanin iyali alaƙar ce ta tsakanin ababen halitta ta wajabta cewa mu mabiya addinin musulunci mu ba da kunnuwanmu mu ji shiryarwa daga manzon tsira muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna mana ashe shi namiji ma kafin kafa iyali ma hatta matar da zai zaɓo ya zo ya kafa iyalin da hanyarta da shi da ita sai gashi annabin rahama yana mana ishara akan siffofin matar da shi kansa dan adam zai iya aurota domin ya zo ya kafa iyali managarcin iyali wanda za su samar da wata irin rayuwa ta zamantakewa wacce addinin musulunci ya yadda da ita duk waɗannan abubuwa mun yi ishara dangane da waɗannan hadisai da kuma irin yadda ma za ka kasance bayan ka zo ka kafa wannan tushe na iyali ka yi aure kai da matar kuna cikin zamantakewar ku ta cikin gida yadda ya kamata ku yi mu'amala kafin ma a je a samar da ainihin zuriya a fara haihuwa kenan to duk wayannan abubuwa ne waɗanda muke nuna su akan matashiyan abubuwan da muka yi ishara a kai to mu'amala ta 'ya'yan da aka samu zuriyan da ke tattare da ainihin wannan iyali a cikin gida to shine muke ta ishara a kai tun daga shirinmu da ya gabata har zuwa yau muke ƙoƙarin nuna cewa su iyalai in an samar da su to a yi ƙoƙari a ga zamantakewarsu ta cikin gida tsakaninsu da iyaye sannan tsakanin 'yan uwa ɗin ma da ke cikin gida ɗin an ɗora ta akan tushe managarci koyarwa ta addinin musulunci wannan zamantakewar ce za ta taimaka wa yaro in ya fito waje ya samu cikakkiyar ainihin rayuwar zamantakewa da sauran al'umma da ke wajen gidansa wasu ala muhammadin wa alihi To yanzu kuma sai shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan harin da jiragen saman Najeriya suka kawai wasu masu bikin maulidi a jihar Kaduna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. za mu ji dalilin da ya sa ake maimaita irin wannan kurakuran da sojojin sama na najeriya suke yi tare da cewa a mafi yawancin lokuta suna bayyana shi a matsayin kuskure da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya-bayan nan sojojin najeriya sun amsa cewa sun kai hari a tudun biri da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna inda mutanen da suke yin bikin maulidin manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa da dama suka rasa rayukansu su kuma suka jikata sanarwar sojojin ta ce ba da gangan aka kai harin ba an so kai wa 'yan ta'adda ne tun da fari mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dr hajiza sabuwa balarabe ta bayyana cewa sun samu labari cewa an kai hari a lahadi da dare inda aka kashe da kuma jikata wasu 'yan ƙasa da dama shi kuwa kwamandar rundunar soja ta ɗaya mejo biyu okoro cewa sojoji suna gudanar da ayyukan su ne na fada da ta'addanci sai dai ba a cikin nufi ba harin ya shafi mutanen yankin tun baya bayan kowar lamarin ne dai mazauna yankin suka fara kai ɗauki domin ceto da na cetowa an ɗauki waɗanda suka jikata zuwa asibitin baro duko domin yi musu magani an yi ganawa wata musamman tsakanin gwamnatin jihar ta kaduna da shugabannin jami'an tsaro da na al'umma daga cikin mahadata taron da akwai kwamishinan 'yan sanda na jihar waya garba babban darakta na hukumar leƙen asiri dss abdul inece shugaban jama'atu nasarar islam professor shafi'u abdullahi sai da rigasa alhaji aminu idris tuni dai aka jana'izar mutanen da suka kwanta dama sanadiyar wannan harin to wannan dai ba shine karan farko ba da jiragen saman yaƙi da najeriya suke kai wa fararen hula hari da kashe da dama daga cikinsu da kuma jikkata wasu wani lokacin sojojin kan yi shiru sai bayan an ɗauki lokaci mai tsawo bayan masu tsokaci sun gama sannan su fitar da sanarwa ko dai su ce kuskure ne ko kuma su ce sun ɗauka 'yan ta'adda ne a cikin watan jarenu na wannan shekarar da ake ciki ta 2023 sojojin saman na najeriya sun kawo na hari a jihar nasarawa a yankin rukubi da ke karamar hukumar doma wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 38 da jikata wasu masu yawa mutanen yankin dai sun tabbatar da cewa waɗanda aka kawo harin aka kashe su makiyaya ne ba abin da ya haɗa su da ɓarayin daji. ƙungiyar fulani ta ƙasa ta mai allah ta ce fararen hula ne mai kyai aka kashe a wancan lokacin sojojin sun ce sun samu bayanai ne na sirri akan ayyukan ta'addanci da kai da komowar 'yan ta'adda a cikin wannan yankin da suka kai hari idan kuma aka koma baya can akwai wani lokaci da aka kai hari a garin kurebe a karamar hukumar shiroro da ke jihar niger da aka kashe ƙananan yara shida salisu sabo wanda aka kashe wa diyarsa da kuma jikarsa ya ce babu wasu 'yan ta'adda a wannan yankin nasu a lokacin da aka yi harin mai magana da yawun gamayyar kungiyar mazauna shiroro salisu sabo wanda shi ne aka kashe wa ɗiya da kuma jika ya ci gaba da cewa ƙananan yaransu sun je rafi ɗebo ruwa ne suna koma gida jirgin saman najeriya na yaƙi ya jefa musu bom sabo ya kuma ƙara da cewa biyu daga cikin yaran da aka kashe marayu ne da ɓarayin daji suka kashe wa iyaye a lokacin da suka kawo wani hari a wannan ƙauyen sabo ya ce an san inda sansanonin 'yan ta'addan nan suke kuma an san cewa su 'yan ta'addan suna da sansanoni guda biyu sabo ya ishara da cewa da akwai wani sansani a unguwar zomo da kuma ɗaya a kwantan yashi don haka suna mamaki da za a ce jiragen yaƙi sun jefa fararen hula ba bama-bamai maimakon su tafi waɗannan matsugunan na 'yan ta'adda su kai musu hari har ila yau malam sabo ya ce biyu daga cikin yaran da aka kashe marayu ne ɗaya daga cikinsu ɗayar malam isa kurebe ce ɗayar kuma ɗayar malam adamu kurebe kuma su duka biyun 'yan ta'adda ne suka kashe su har yanzu ba a yi wa fararen hula adalci ba in ji wani rahoto na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce a ranar 24 ga watan janairu na shekarar nan ta 2023 jiragen saman yaƙi najeriya sun kai hari da suka kashe fararen hula 39 tare da jikkata wasu shida a kwaitiri da ke jihar nasarawa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce har yanzu ba a yi wa fararen hular adalci ba tare da yin kira da a kafa kwamiti mai cin gashin kansa wanda zai aiki a buɗe kuma a fili saboda a san hakikanin abin da ya faru sai bayan gushewar watanni shida daga abin da ya faru ne sojojin saman najeriya suka mayar da martani sun bayyana cewa harin da suka kai yana ƙarƙashin aiki na haɗin gwiwa da suke yi da jami'an 'yan sanda jami'an leƙen asiri na ciki inda suka kai farmaki akan waɗanda suka yi zargin 'yan ta'adda ne sai dai kuma babu wani cikakken bayanin da ya fito domin tantance hakikanin abin da ya faru aka kai farin hulhari wani mai rajin kare haƙƙin ɗan adam mai suna aniti wang ya bayyana cewa ba abu ne mai yiwa a ce sojojin najeriya sun yi jinkirin fitar da bayani akan kashe fararen hula ba don haka wajibi ne su rika fitowa da cikakken bayanin. da kuma ɗaukar mataki a kan masu laifi sannan a bayar da diyar waɗanda aka kashe wa iyalansu wasu rahotannin suna cewa tun daga shekara ta 2017 jiragen saman najeriya sun kashe mutane da sun kai 300 a hare-hare mabambanta da suka kai waɗanda suka shafi barayin daji ko kuma 'yan boko haram sai dai maimakon haka faran hula ake kashewa a mafi yawancin lokuta kamar da rahoton ya ambata a ranar 25 ga watan janairu gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya ce wani jirgin samuwar su matuƙi da ba a tantance daga yana ya fito ba ya kaiwa makiyaya har ya karamar hukumar doma a tsakanin sha uku ga watan maris zuwa sha biyar gare shi hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi hira da mutane sha biyu da suka hada da waɗanda suka tsira daga irin waɗannan hare-haren na jiragen saman yaƙi na najeriya hakanan kuma ƙungiyar ta sami hotuna masu yawa na gawakin waɗanda aka kashe sanadiyar irin waɗannan har-haren kamar kuma yadda ta ziyarci makwancin mutane 31 da aka binne a lokuta ta dama a can jihar borno akan samu irin waɗannan har-haren da ake kaiwa fararen hula da ake bayyanawa a matsayin kuskure a wajen kawo boko haram ko iswa fari sai ya zama fararen hula ne ake kashewa wani rahoton na wasu cibiyoyi masu binciken irin waɗannan hare a najeriya sun ce jiragen yakin najeriya sun taba kai hari a kan sansanin 'yan hijira tare da kashe 70 daga cikinsu da kuma jikkata wasu 120 to tambayar da take tasowa ita ce me yasa ake maimaita kuskure ɗaya a cikin shekaru masu yawa idan an yi na farko na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa na bakwai watakila ma da fiye da haka me yasa ba zai tsaya a nan ba watakila rashin daukar matakin da ya dace na bincike da hukunta waɗanda suka aikata laifi sune ne umar haba'isin ci gaba da maimaita wannan kuskure musamman a wannan lokaci da ake da kayan aiki na zamani da za a iya sanin nau'in mutanen da suke tafiya ƙasa to masu raro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da ƙwarar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To ina ga da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.